Gwamnatin jihar Filato ta ce za ta bunƙasa ɓangaren noma don samar wa al'ummar Najeriya cimaka. Gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya bayyana hakan yayin da yake ganawa da manema labarai da nuna musu taraktoci ɗari 400 da gwamnatinsa ta sayo don rarraba wa manoman jihar. A Musamman shanin fannin noma wanda muka san shugaban kasa inda zuciyarsa take kenan a maganar noma mu ma ba mu bari ba a taimakawa manoma mun je mun nemi hanyoyi muka aje za a kawo mana kamar irin wayan da kuka gani din nan ɗari hudu traktoci kenan hmm. ɗari hudu wa manoma hmm. ah, muna bukatan kafin shekara mai zuwa abin da za mu gani a noma a plateau state zai fi abin da muke gani a da muka gani yanzu. Gwamnan ya kuma zaga da 'yan jaridu wasu ayyukan da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kaddamar a gobe. Musamman kamar wannan hanyar mararaban jama'a wanda ba namu ba ne dama na na gwamnatin tarayya ne muka yi kuma ba ba mu kudin ba mayar mana da kudaden ba saboda haka a nuna cewa idan abubuwa yana da kyau ba sai mun jira gwamnatin tarayya ta yi ba za mu je mu yi kafin mu nemi kudin a mayar mana da kudaden da za a mayar mana so hanyoyi kuma kamar na ita Eh, federal locus da kuma kamar hanya anguwar rogo wanda muka je muka duba shugaban kungiyar manoman jihar plateau mr joshua bitrus ya bayyana jin daɗin su da kokarin gwamnati ta bangaren aikin noma tatocin nan sun rage sun taimaka domin tun bayan gwamnatin babalar ba iya samu gwamnati da sun taimaka ma manoma da kawo kayan aiki na amfanin gona kamar tatos ba ah, gona yanzu ya zama sana'a ne is commercialized wanda manoma yanzu mun dan samu mun samu haske har mun samu abin da muna yawan bukata ma yaran mu da su yalen mu muna so mu gode ma gwamnatin Buhari da ya za doka eh, gona ya zama sana'a ne wanda ya boosting ya rage mu daga dependence akan mai a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar plateau ta aiwatar da gobe alhamis a matsayin ranar hutu don tarbar shugaban kasa muhammadu buhari zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria